Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare nake da baya ko makiyar da ma sauran abokan aiki muke kawo ko wannan shirin a yau ranar Litinin 16 ga watan Mayu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Sarfilu kasar Finland ta sanar a hukumance a jiya cewa tana niyyar shiga cikin kungiyar kawancin soja na yammacin Turai ta NATO. a jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gana da ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba a birnin berlin inda mutane biyun suka tattauna akan shirin yin aiki tare domin tabbatar da aika abinci daga ukraine zuwa afirka da asiya kana a jiya lahadi kuma kasar mali ta ce ta janye kanta daga rundunar haɗin gwiwa ta yammacin afirka mai yaƙi da mayakan jihadi to kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke fuskantar halin karancin man fetur. Dillalan man fetur sun yi barazanar mataki ɗaukar mataki ga haƙƙinsu. Maganar wani abu na sasanci ko an adawo daidai to tura ta kai bango ɗaya biyu su biya mu kuɗaɗen mu mu ci gaba da ayyukan mu yadda ya kamata. haka kuma za ku ji cewa kungiyar manoman zamani tana koyar da mata harkar kiwon kaji don inganta rayuwarsu daga lokacin da aka ba su horo na ilimin samun kiwon kajin za a gina musu gidan kaji a sa musu kaji a duk lokacin da aka kwashe kajin mai gona za a ba shi salarin dubu ɗari da hamsin masu kula da gona naira dubu hamsin To sai a biyo mu domin cikakken rahoton. Kamar kowace ranar litinin muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda zan kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Kasar Finland ta sanar a hukumance a jiya Lahad cewa tana da niyyar shiga cikin kungiyar kawancin sojan yammacin Turai ta NATO tare da yin watsi da gargadin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayar cewa matakin zai yi mummunan tasiri ga dangantakar zaman lafiya tsakanin kasashen makwabta. Shugaban kasar Finland Sauli Niinisto da Prime Minister Sanna Marin su ne suka sanar da neman shiga kungiyar ta neto a fadar shugaban kasa da ke helsinki wannan rana ce mai cike da tarihi in ji nisto yana mai cewa an buɗe wani sabon babi sanarwar da finland ta bayar na neman shiga kawancin sojan mai mambobi 30 da amurka ta fi tasiri a ciki wanda aka kafa bayan yakin duniya na biyu an yi hasashen wannan sanarwar tun bayan mamayar da rasha ta kai wa ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu da kuma ci gaba da kai farmaki a jiya lahadi kuma sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gana da ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba a birnin berlin inda mutanen biyu suka tattauna shirin yin aiki tare domin tabbatar da aika abinci daga ukraine zuwa kasashen afirka da asiya manyan jami'an guda biyu suna halartar taron ministocin harkokin kasashen waje ne na kungiyar tsaron nato wanda aka kira domin tattauna halin da ake ciki a ƙasa a ukraine da kuma haɗa kai da ƙoƙarin baiwa ukraine agajin jin kai da makaman da take bukata domin kare kanta daga rasha hare-haren da rasha ta kai wa ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu ya sa farashin abinci ya yi tashin gwarin zabi tare da barazanar fuskantar yunwa a sassa da dama na duniya ministocin harkokin wajen kungiyar kasashe bakwai da ke taro a jamus a ranar asabar sun kira ga gwamnatin kasar rasha da ta kawo ƙarshen killacewa da ta yi wa tashoshin jirgin ruwa na tekun bahar aswad domin fitar da hatsi da taki da sauran kayayyakin amfanin gona a ukraine da ake tsananin bukatar su a kasashen ƙetare labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya lahadi kasar mali ta ce ta janye kanta daga rundunar yammacin afirka mai yaƙi da mayakan jihadi a matsayin kalubalantar matakin tsige ta daga kungiyar kasashen yankin sahel ta g5 sahel da ta hada da mauritania da chadi da burkina faso da kuma niger gwamnatin mali ta yanke shawarar ficewa daga duk wani haɗin kai da yarjejeniyoyi na ƙungiyar g5 sahel ciki har da rundunar haɗin gwiwa mai yaƙi da masu ikirarin jihadi tana faɗa a wata sanarwa an kafa ƙungiyar gh sahel ne a shekarar 2014 kana aka kafa rundunar haɗakan a shekarar 2017 taron shugabannin kasashen g5 sahel wanda aka shirya yi a cikin watan fabrairu a bamako lokaci ya yi da kasar mali za ta ɗau ragamar shugabancin g5 sahel sai dai kusan watanni hudu kenan da aka shirya gudanar da taron amma har yanzu ba a yi ba a cewar sanarwar gwamnatin mali. Ina jima kaɗan baba zai sake da da labarai amma kafin nan za mu leƙa Najeriya inda a daidai lokacin da 'yan ƙasa ke fuskanta halin kuncin rayuwa. Dillalan dakon man fetur sun yi barazanar ɗaukar kowane irin mataki na 'yan tokansu daga tarnaƙin da suka ce gwamnati ta saka su wanda kan yi illa ga sana'ar tasu. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. kamfanin samar da man fetur na najeriya ya jima yana shaidawa 'yan kasar cewa ya yi tanadin isasshen man fetur da zai wadaci bukatun 'yan kasar na tsawon lokaci sai dai da man fetur ne wani lokaci ke fuskantar kalubale abin da yasa ake samun dogayen layuka da kuma tsadar man a wasu sassa na kasar su kuwa dillalan man 'yan kasuwa sun jima suna kokawa akan cewa gwamnati ba ta biyan su kuɗin dakon man yadda ya kamata abin da yasa suke biyar bashi na biliyan nerori to har yanzu dai zancen bai sauya ba domin yanzu haka suna kan tattaunawa akan ɗaukar kowane irin mataki domin ganin sun samu fita daga yanayin barazana da suka ce suna fuskanta. Sirajo kan shi shine shugaban kungiyar dalalan man fetur na Depot na Gusau ya ce wata goma sha ɗaya kenan ba a biya su kuɗin dakon man ba. Samfara, Sokoto, keji da kuma wani bari daga cikin A Akalla wani biyar bashin da ya kai over 40 biliyan naira. Mutane na magana za mu je yajin aiki za mu je yajin aiki ko ba mu ce yajin aiki ba mu aikin namu ya kai kan shiga yajin aiki a yanzu abun da muka lissafin abun yajin aikin ya ma fara kamar wani strike magana wani abu na sasanci ko an adawo daidai to tura ta kai bango ɗaya biyu su biya mu kuɗaɗen mu mu ci gaba da ayyukanmu yadda ya kamata to sai dai wasu jama'a na ganin su ma dilallan ba za su rasa nasu laifi ba abinda kuma ɗaya daga cikin su ya shaida cewa su ma fa suna da gudummar da za su bayar wajen samarwa talaka sauki sunana alhaji sirajo abu kurin sokoto from our side za a ga cewa wasu ni from my belief ka ɗauko man nan ka haska ka ce gwamnati za ta biya kuɗi kuma ka kise da shi a 165 to gaskiya ka yi zalunci gwamnati da kuma su makitas a yi kokari a yi adalci ga dukkan al'amura Allah duk zai tambaye mu duk ba nan za mu tabbata ba Allah zai tambaye mu in mun hukuma alkiyama da abin da kai in ka yi aikin kwarai za ka ga sakamako in kuma ka yi sharri wannan kuma za ka ga sakamako to ko yaya 'yan ƙasa ke kallon wannan lamarin sunana mai nasara umar shuni muna tunanin cewa ba daga laihin dillallan nan na mai ba daga lahin shugabanni ne don kaga inda an ba su haƙƙin su da duk wannan al'amarin bai kasancewa haka Suna na shehu bude gidada duk abin da ke faruwa najeriya daga halin shugabanni ne shugabannin najeriya ba suna hawan mulki don su neman matalaka mafita ba su ma dillalan man suna da matsala saboda idan suka je da kun mai suka je refinery aka zuba musu mai lita dubu za su kawo lita ɗari biyu sai su wuce da lita 800 makwabtanmu alhali muna da bukata so abubuwa ne sheri ne ke bugun sheri amma gwamnati ta hilehi ba abin da ya buwaye gwamnati a kasar lokuta duk aka samu wata tanki a tsakanin hukuma da kungiyoyi na kwadago ko na 'yan kasuwa daga karshe talaka ne ke shan ukuba kuma ba zai iya hana faruwar hakan ba abin da yasa suke ganin yana da kyau kowa ya yi adalci ga haƙƙin da ya rataya a kansa muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya A gaida Muhammad Nasir har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga baba dauke da kashi na biyu na labaran duniya. hukumomi sun ce mutum ɗaya ya mutu wasu hudu kuma sun samu munanan raunuka a wani harbe-harbe da aka yi a jiya lahadi a wani cocin kudancin california ta nan amurka 'yan majalisa sun tsare mutum guda tare da kwace makami biyo bayan harbin da aka yi a cocin presbyterian na geneva da ke birnin laguna woods kamar yadda ma'aikatar 'yan sandan gunduma ta bayyana a shafin twitter mutum na biyar da ya jikata ya samu ƙananan raunuka ne a cewar jami'ai duk waɗanda abin ya shafa manya ne jami'an gwamnatin tarayya daga hukumar kula da barasa da tabar sigari da bindigogi da abubuwan fashewa sun kai ɗauki a gurin an gina laguna woods ne a zaman inda hadattawa za su zauna kana daga bisani ya rikide zama babban gari fiye da kashi 80 a cikin ɗari na mazauna birnin mai mutane 18,000 mai kusan kilomita 80 kudu maso gabas da los angeles masu shekaru akalla 65 ne ofishin gwamna gavin newsom ya faɗa a shafin twitter cewa yana sa ido sosai a kan batun a ƙarshe a jiya lahadi hukumomin sri lanka sun ɗage dokar hana fita a faɗin ƙasar domin gudanar da wani bukin mabiya addinin buda mai muhimmanci amma bukin ya yi shiru yayin da sabon firaministan ƙasar ta tsibiri yake ƙoƙarin samun wuri domin tunkarar munanan matsalolin tattalin arzikin ƙasar an kafa dokar zaman gida a fadin kasar ne makonni da dama bayan tashin hankalin gungun mutane ya yi sanadiyar mutuwar mutane tara kana wasu sama da 225 suka jikata tashin hankalin da ya samo asali ne daga hare-hare da magoya bayan gwamnati suka kaiwa masu zanga-zangar lumana masu zanga-zangar a kasar da mabiya addinin buda suka fi rinjayi sun kwashe makonni suna kira ga shugaban kasar gotabaya rajapaksa da ya yi murabus sabili da taɓarɓarewar tattalin arzikin sri lanka karancin abinci da man fetur da magunguna tare da tsadar rayuwa ta tarihi da kuma yawan ɗauke wuta na tsawon lokaci sun jefa mutane cikin mawuyacin hali a kasar mai al'umma miliyan 22 gwamnati ta ayyana hutun kwanaki biyu tare da sanar da ɗage dokar hana fita ta ranar ba tare da bayyana lokaci ko kuma za a sake sanya dokar ba. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To har yanzu dai muna Najeriya, inda ganin yadda harkar noma ke fuskantar kalubalen tsaro a arewacin kasar, ya sa kungiyar manoman zamani ta ƙasa sabunta harkar kiwon kaji ta hanyar koyar da mata da kuma ba su kajin da za su kiwata, sannan a rinka biyan su albashi. Wakilin Isa Lawal Ikra na ɗauke da wannan rahoton. Ƙungiyar manoman zamanin da ta kaddamar da jagororin da za su zaɓo matan da za a gina wa gidajen kaji a garuruwansu daban-daban. Sannan a su kajin da za su yi kiwon ta ce wannan zai taimaka matuka wajen samar da ayyukan yi da dama. Santurakin tudun wada dabta Aliyu Muhammad Waziri shine shugaban wannan ƙungiya. kuma ya ce babu asara a irin tsarin da kungiyar ta zo da shi. Abin da muka sa a gaba shine mu tabbatar da mutane sun samu aikin yi an rage raɗaɗi da zafin talauci da kuma inganta sana'a da kuma ƙara ɗaga tattalin arzikin ƙasa na ƙasa baki ɗaya. Daga lokacin da aka ba su horo na ilimin samun kiwon kajin za a gina musu gidan kaji a sa musu kaji a duk lokacin da aka kwashe kajin mai gona za a ba shi salarin dubu ɗari da hamsin masu kula da gona kuma fam atanda kowanne mutum biyu daga cikinsu za a biya su salarin naira dubu hamsin hamsin kuma kowane lokal gaman muna buƙatar gidan kaji ne guda ashirin. me zai faru idan an samu wabi na kajin ko mutuwa ko wani abu. eh Allah kyauta mun ɗauki matakai kala daban-daban na kare hakan domin aiki ne wanda za da likitocin dabbobi wanda mun tanaji magunguna wanda ake ce musu vaccine kuma akwai inshora da muke son za mu sa a ciki wanda ake ba fata ake ba insha Allah duk tsantsan da ke ciki dai a kashi ɗari mun kwashe kashi casa'in da biyar. ganin adadin mutanen da za ku ɗauka, za a fito da kaji ko ta ko ina ina za ku kai su akwai wanda ake cewa wato masu siya muna da hotel hotels yawa a ƙasar nan akwai kuma wanda suke bukatar kajin ma zuwa za mu fitar da su kasashen waje wanda nan muke da haɗin kai da nafdak domin samun tattalin arzikin ƙasar ya ƙara haɓaka. Alhaji Sa'id Usman Gombe na cikin jagororin wannan ƙungiya ta manoman zamani. kuma ya ce tsarin kungiyar mafita ce game da kalubalen da noma ke fuskanta a arewa. ana so a canza taswira irin na harkar noma daga wanda aka saba yi irin na can dauri zuwa kuma yanayi irin na zamani dama noma shine abin da mu mutanen arewa musamman muka yi da shi to amma duba da matsalar tsaro ya sa mutane ba su iya fita dazuzzuka su je su yi noma amma duba da yadda eh, mutane za su iya yin noman a cikin gidajensu ko da ba noma na duke ba za ka iya yin kaji za ka iya yin kifi da wasu abubuwa da suka shafi wannan kuma yana cikin nau'in da wannan kungiya ta sa a gaba wajen samarwa mutane musamman matasa da mata sana'o'in da za su dogara da shi. To kome wasu daga cikin matan da suka halarci wannan taron tsara sabon kiwo na zamani za su ce? Sunana Hadiza. Ni ya ka abu da zan ce wannan tsari mun gode ci gaba ne. Insha Allahu ba matsala za mu iya yin komai. Sunana Fatima. To alhamdulillah yadda dai aka yi bayanin in dai har Allah ya sa ya tabbata to muna farin ciki. Ta ina za ku dinkari haɗa noma da harkar gida? Kamar ni harka na ne. Haka nan nake haɗa harkar gidan kuma da kiwon Don har gidan gona ina da shi suna na hajiya inda wannan tsari muna sa rai tsari ne mai kyau in Allah ya yarda ba matsala dama kin taba kiwo ne eh to ba laifi muna dan yi haka a gida amma ba su da yawa ba kamar wannan ba a yanzu haka dai mafi akasarin gidajen kajin da ke arewacin Najeriya mazaje ke kulawa da su sai dai ana sa ran idan wannan tsari ya kankama mafi akasarin gidajen kiwon kaji za su koma hannun mata. kuma zai samar musu da ayyukan yin da za su dogara da kawunan su, Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To Madalla a gaida Isa Lawal Ikra, to idan aka biyo ma a shirinmu na hantsi da karfe takwas nonon safiyar za a ji cewa Relative to March 2022, this indicates a 4.2 percentage point inflation rate higher than the rate that was recorded in March 2022. Farfasa Kwabna Alim kenan masanin kididigar gwamnati ya ce yawan hauhawan farashin kayayyaki tsakanin watan Maris shekara 2022 da Fabrairun shekara 2022 ya haura zuwa kaso 23.6 daga kaso 19.4 a wani taron manema labarai da aka gudanar a nan birnin Accra. Hukumar kididdigar ta bayyana farashin sufuri kayan abinci da abin sha da gidaje, ruwa, wutar lantarki, iskar gas da man fetur da sauransu ya yi tashin goron zaɓi. To sai a biyo mu a mu na hantsi don jin yadda yanayin tattalin arziki ke shafar harkokin rayuwa a wannan zamani. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku yi zuwa shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com don sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu. da suka gabata. A nan Washington DC agonmu na cewa karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na dare. Yanzu kuma ga maimacin shirin ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkan da shirin ciki da gaskiya da ke bin kadin waɗanda aka zalunta. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na sarfil hashin gumel A ci gaba da kawo muku takaddama tsakanin kamfanin fahazata mai zaman kansa da wani kamfanin karamar hukumar Amak ta Abuja kan wata kwangila da aka amincewa kamfanin fahazata na gina shagunan kasuwa da yawansu ya kai 140 a kan kusan jimlan kuɗi sama da naira miliyan 135. Tun farko dai kamfanin Fahazata ya biya kuɗaɗen kafin alƙalamin kwangilar sama da naira miliyan goma ga kamfanin na ƙaramar hukuma, wanda idan watakila mai sauraro na biye da shirin da ya gabata, shugaban jam'iyyar APC na Abuja Baba Ishaq ya tabbatar mana da cewa an yi amfani da kuɗaɗen ne domin aikin jam'iyyar APC. kamar yadda wannan shirya alkawarin sake tuntuɓar shugaban ƙaramar hukuma abdullahi kandido don ba shi damar jin ta bakinsa mun yi ga kuma abin da ya faɗa mana. Abin da na sani shine a babu mamaki ya jahilci yadda al'amarin take. Dalili na na cewa ya jahilci al'amarin shi ne. ba mu muka ba shi kwangila a ƙaramar hukumar Abuja Municipal Area Council ba. Na farko dai ita ƙaramar hukuma tana nan a matsayin ta uwa na wannan kamfani da muke ce ta amac investment and property development company amac ipdc kuma ita amac ipdc tana cin gashin kanta ne karkashin karamar hukuma take amma tana cin gashin kanta ni ne chairman na board amma mai gudanarwa na wannan kamfani ofis ishi shi ne ake shi managing director shi da ma'aikatansa sun suke gudanar da duk harkoki da ake yi a wannan kamfani to saboda haka ba ni nake ba da kwangila a amak a pdc ba wanda yake ba da kwangila a amak a pdc shine md so tsakanin md da shi wannan bawan allah hutansu da kuma cinikayya tsakaninsu ne ni ba na ba da aiki a amak a pdc saboda haka ban san yadda aka yi ba har suna na ya shigo ciki amma a matsayina na shugaban karamin hukuma dole duk abin da aka dauko a jefa mani na amince amma amincewa ba wai don na amincewa ni nake ba da kwangila ba idan akwai wani abin da ya ga tsakanin shi da md wannan tsakanin su ne ni ban sani ba ko a nan karamin hukuma inda Allah ya bani shugabanci na yi aiki daga shekara dubu biyu da goma sha shida har yau dinnan duk kwangila da ake bayarwa ana bin tafarkin da ya kamata ban taɓa hulɗa da wani ɗan kwangila ba tun da nake wannan ƙaramin hukuma kuma yan kwangila wanda suke yi Allah ya rasu iko suna sauraro na yanzu nan idan akwai wanda na taɓa karɓo na ce yanzu ya bani abin da ake cewa abin bakin alƙalami kafin a baka aiki don Allah don girman zati wannan wata da muke na wata azumi ya fito ya bayyana mu ya bayyana duniya cewa ya bani kaza don na bashi aiki kaza ban taɓa karɓan ko kobo kowa ba bala na ce dan kwangila ya bani kuɗi don taimaka ya samu aiki bai taɓa yi ba kuma Allah shi ne shaida kuma al'ummar da nake wanda suka yi aiki na su ma shaida ne duk wani dan kwangila da ya aiki a karamar hukuma ya san cewa ban taɓa karɓar mai ko kobo ba saboda haka wannan tsakaninsu ne da MD ba mu muke ba da ayyuka a wannan kamfani ba ƙarƙashin mu da wannan kamfanin ke domin ni na kirkiro ta amma suna cin yancin kansu ne kuma suna harkokinsu tsakaninsu da yan kasuwa. Yawwa. Amma idan mutum yana da damuwa in suka buga suka buga mu samu kan al'amarin ba sukan neme mu. Idan na yi zama da shi ba mamaki na yi zama da don a yi gyara. Ko ta san kuma kamar za ka kai doki ne rashi ba za ka fi da sashe sharuwa ba. Na yi kokari in ga cewa an warware wannan damuwa. idan ba ta samu warwaruwa ba warware ta ba har killa an cire wannan md to ai akwai wani sabon md yanzu nan ne ko wannan wurin za a warware mashi wannan damuwa domin shi wannan da na kawo yanzu nan ai na imanin cewa ina nema ta kokarin gyara abubuwa da kuka lalace wannan abin da na sani kenan Rashin sanin tabbas game da hanyar samun waɗannan kuɗaɗe da ake takaddama a kai ya sa kamfanin fahaza ta ɗaura mara shigar da ƙorafi ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa tsakanin ma'aikatan gwamnatin Najeriya ICPC. wakilin ciki da gaskiya ya tambayi darakta a hukumar icpc baba ashir ko kamfanin fahazata yana da hurumin shigar da korafinsa ga hukumar eh kwarai da gaske kowane ɗan najeriya yana da yanci ya kawo korafi wa hukumar icpc muddin dai korafin ya shafi rashawa da cin hanci wannan yanci ne na kowane ɗan najeriya wato abinda 'yan najeriya da yawa watakila ba za su gane ba kan irin ayyukan hukumar saboda yawan labarai da ake bayarwa ne na hukumar efcc amma wannan aikin hukumar ku ya shafi jami'ai ne na gwamnati da irin abubuwan da suke ai to ai ya kamata ya kamata mutane su fahimci cewa mu hukumar icpc hukuma ce da take yaƙi da rashawa da cin hanci Uh, musamman ma a jami'an gwamnati don haka idan wani mutum uh, yana da korafi game da wani jami'an gwamnati yana da yanci ya kawo kara kuma ba wai kawai ma jami'an gwamnati ba ko da a ma'aikatu masu zaman kansu ne wato 'yan kasuwa aka samu wannan cuta ko da haɗin bakin jami'an gwamnati ko hukumomi na gwamnati kaga duk wannan ma kafa ce wadda ɗan najeriya zai iya amfani domin ya yi amfani da 'yancinsa ya yi wannan korafi Eh, dokar da ta kafa icpc ta ba da dama a binciki koma wane ne inda aka same shi da eh, rashawa da cin hanci gwargwadon korafi da aka samu daga wajen eh, jama'a in na ce kowane ne in ka ɗauke waɗanda kundin tsarin mulki ya ba wa kariya wato sashe na ɗari uku da takwas ma'ana wato immunity kaga ba za mu binciki shugaban ƙasa ba za mu gurfanar da shi gaban kotu ba za mu gurfanar da mataimakin shugaban kasa ba za mu gurfanar da gwamna ba za mu gurfanar da mataimakin gwamna ba to amma kuma duk da haka dai dokar mu bata hana mu binciken su ba ko da suna suna mulki din za mu iya binciken su ko da suna mulki din inda muka samu korafi a tattaren su gurfanar da su ne ko dai ba za mu iya ba to abin da kawai yake nan amma duk wani dan Najeriya yana da yanci ya ya ya ya kawo korafi kuma ICPC in an zalunce shi kuma zaluncin nan ko da jami'i ne mai zaman kansa ɗan kasuwa ko kuma jami'in gwamnati. wato idan kariya ta shafi waɗancan na sama ya kamar irin wannan na shugaban karamar hukuma. A'a ba ruwan section 308 sashe na uku da shugaban karamar hukuma. Shi ba ki da irin wannan kariyar. a'a wannan immunity section na immunity bai shafi shugaban karamar hukuma ba. su duma na gaya maka ba wai absolute kariya ba ne in aka samu waɗannan mutum hudu da rashawa da cin hanci su ma za a iya bincikansu su amma kuma ba wai za a gurfanar da su ba ne sai a jira in suka sauka sai a gurfanar da su abin da ake yi kenan. yawa don irin waɗannan jami'ai a ce bayan an fara bincike ko kafin a fara binciken sun sauka daga mulki duk da haka ba su hmm. tsira daga binciken ba ba kwanan na aka kwace kadarori ba na tsohon gwamna yari na na na zamfara state shekaru nawa ka sani eh, aka dauka ana binciken su ai binciken ba wai ya faru ne lokacin da suka sauka ba a wajen yanzu ta yaya ake shigar da kara wa hukumar ICPC dokar mu ta sashe na shida ta ba da dama wa kowane dan Najeriya ya shigar da ƙara ko a rubuce ko kuma da baki da baki idan bai iya rubutu ba sai ya yi bayani wa jami'in hukumar icpc jami'in hukumar icpc kuma ya rubuta a rubuce sannan shi kuma sai ya sa hannu idan bai iya rubuta eh, signature ba wato sa hannu a rubuce ba sai ya dangwala yatsansa ta gane abu ne mai sauki yawa yanzu ma kuma mun ba wa dama wa 'yan najeriya su kawo mana korafi ta waya idan an gano wani abu almundahana da sauransu a tso a tso a tsan tsokata mana a mana tsokaci a kai ta yin amfani da special number wato eh, eh, lambobi guda goma sha biyu lambobin su ne kamar haka sifili takwas sifili sifili biyu biyu biyar biyar hudu biyu bakwai biyu zan sake maimaitawa sifili takwas sifili sifili biyu biyu biyar biyar hudu biyu bakwai biyu to waɗannan wannan special number za ka samu cewa digit eh, lambobi goma sha biyu ne ba kamar mtn ko glo ko airline da eh, airtel da ake samun eh, lambobi goma sha ɗaya ba a'a lambobi sha biyu ne to wannan lamba lamba sha biyu nan da na bayar idan mutum ya kira an haɗa ta da ita wannan lamba an haɗa ta da lambobi guda biyar kuma sannan kuma babu yadda za a yi duk wani dan Najeriya ya kira wannan namba a ce ICPC ba su ɗauki wannan lamba ɗin ba kwana kwana zubur komin dare komin rana za a ɗauki wannan lamba za a ɗauki wannan kira kaga za a yi amfani da wannan namba ɗin kuma ba za a caji mutum ko da shi sun kobo ba to kaga wannan shi da ake kira toll free line to wannan wata dama ce da ICPC ta ba bayyana jama'a cewa duk wani mai korafi yana iya isar da korafinsa ta wannan layi ko kuma ya aiko mana eh, wato eh, amfani da email uh, email address din shine info at icpc.gov.ng info info din nan babu r info ne at icpc.gov.ng shine email ɗinmu sai mutum ya rubuta mana a rubuce sai ya turo mana ta email akwai kafofin uh, sadarwa na yanan gizo da yawa banda shi kansa ainihin wato ainihin uh, website din commission din. da mutane za su yi amfani domin isar da korafinsu. masu raro kun dai je da ta kaya ga wannan takaddama tsakanin kamfanin fahazata da kamfanin zuba jari na karamar hukumar amak da ke tsakiyar abuja za mu koma gefe tare da zuba ido kan yadda za ta kaya sannan mu dawo mu sanar da ku abin da ya faru yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen kamu wannan shiri nasiru da kaya nisar fila hashin gumel ke cewa sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri mu kasance lafiya To da sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wani sabon shirin da wannan kuma ka zo ga shirin na karshe labarai amma a takaice. To Sarfilo a takaice, kasar Finland ta sanar a hukumance a jiya Lahad cewa tana niyyar shiga a cikin kungiyar kawancin soja na yammacin Turai ta NATO, tare da yin watsi da gargaɗin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayar cewa matakin zai yi mummunan tasiri ga dangantakar zaman lafiya tsakanin kasashen makwabta. Toma da la'a gashe ka masu raro nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai muku da karfe takwas na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin zauren matasa. Yanzu a madadin Baba ya koma makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Carol. Nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa salamu alaikum.